Gagara mai ta'aliki ni zan kasance da ku a wannan shiri na ina matasa na wannan safiya mai albarka inda muke tare da manya-manyan bakinmu wanda nan kaɗan ba da jimawa ba za su gabatar da kansu kamar yadda muka yi alkawari jiya Allah bai yi ba wanda za mu kawo muku manya-manyan bakinmu su ɗaliban Professor Ibrahim Ahmad Makari wanda suka zo suka gabatar da maulidi da kuma buɗe masallaci a garin Fufore. To insha Allahu a yanzu muna tare da su a yanzu a wannan lokaci kuma insha Allahu nan kaɗan zan ba su dama domin su gabatar da kansu tare da ku masu sauraro. bayan gabatar da kawunansu za mu ba da layukan waya domin a kira su domin a shigo cikin wannan shirin masu sauraro su masu tofa albarkacin bakinsu Thank you. kuma ya yi ready ko ba ka ji ok ba damuwa ko ba ka ji abun nan ɗin ne ina ga samu damuwa maikin to masu sauraro bari mu fara daga ɓangare na Akaramakallah barka da shigowa cikin wannan shiri mai albarka na gidan rediyon Nas FM Da farko ka gabatar mana da kanka da kanka domin masu sauraro. Barkanmu dai akaramakallah. Mm. Bismillahir Rahmanir Rahim sallallahu ala sunana Munir Adam Koza. Mm. limami a masallacin Sheikh Tijjani Usman da ke Katamfe abuja na yi conjunction kuma chairman na kwamitin da'awa na kafilatul muhabba na ƙasa sannan har wa yau ciyaman na kwamitin feeding na kafilatul muhabba na ƙasa kuma shugaban rukunin makarantun majma'ul bahrain islamic academy barka da shigowa cikin wannan shiri mai albarka barkan mu dai barkan mu dai to daga ɗayan ɓangaren kuma muna tare da Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Idris Usman Ahmad Hadija, General Director na makarantun Taskiya Schools na Maulana Professor Ibrahim Ahmad Said Makari, sannan kuma National Coordinator na Kafilatul Mahabba Islamic Foundation of Nigeria. Barkanka da shigowa, muna maka barka da shigowa cikin wannan shirin. daga wannan bangaren kuma muna tare da Amin. Sai daga ɗayan ɓangare na kuma akwai sauran waɗanda ba lallai ne a ji muryoyinsu ba da irin su malam ibrahim midiya na kafilatul muhabba da dai sauransu dai duka wanda su irin su alsuf wato aliyu ty sufi da dai sauran tawagan da suka shigo a cikin wannan shiri to masu sauraro kamar dai yadda kuka ji dukkanin waɗanda suka gabatar da kansu a wannan lokaci matasa ne kuma daman wannan shiri domin matasa ne to bari mu koma daga gefen Sheikh Munir mu ji a takaice me zai wani gudunmawa zai gaya mana daga matasa wanda za su kare rayuwansu su gyara al'amuransu su nemi ilimin da ya dace a tattare da rayuwansu a makalla to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 To gudunmuwar da za a ce matasa wace irin gudunmuwa za su bayar? Sai in ce maka ai duk gudunmuwa kowace iri. Hmm, matasa ne suke bayar da ita. Duk al'ummar da ta gino, matasa suka gina ta. Duk al'ummar da ta rushe, matasa suka rushe ta domin ga baki ɗaya fatan al'umma gaba ɗaya yana kan matasa ne. Shi ya sanya a ah, masana suke cewa duk lokacin da ka zo gari ko ka iske al'umma sai ka iske matasanta suna kan abun kirki to ka kyautata zato ko ka yi ba da yaƙini ka sakankance cewa wannan al'ummar gobenta da jibinta yana kan abin kirki domin idan matasan waɗanda su ne matsakaita in ka raba al'umma domin daga yara sai matasa sai dattawa idan matasan suka zama nagartattu na kwarai to gobe su ne za su zama dattawa waɗanda za su biyo bayansu ko da a ce dattawan yanzu ba na ƙwarai ba ne to gobe in matasan nan na kwarai da rayuwa ta ja su za su zama dattawa sai zama an samu dattawan kwarai. yaran da za su taso bayansu su koma sun mai gurbin su su ne matasa su ma za a yi na kwarai saboda waɗannan matasan su suka reni yaran da haka kenan al'umma daga in ana son a canja ta gabaki ɗaya matasa ke canjawa in ka canja matasa to ka canza kowa da haka ashe abun kallo ba wai wani irin gudunmuwa matasa ya kamata su bayar ba sai in ce maka dukkan gudunmuwa na abin alkhairi na canja al'umma to matasa ne ya waje ba a ce sun ba da wannan gudunmuwar da haka hankalin al'umma gaba ɗaya ya tari ya koma kan matasa kamar yadda annabi alaihi salatu wassalam ya ɗauki dukkan responsibility lokacin da aka fara ginin daular musulunci a madina bayan ya yi hijira alaihi salatu wassalam ka ɗauki tarihi ka bi za ka iske duk waɗanda yake ɗora wa wata mas'uliya muhimmiya za ka iske matasa ne za ka iske matasa ne ko da yake akwai dattawan da an taho da su tun daga makka kuma tun kafin zamani tun kafin zuwan musulunci suna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ma ba yadda su aka yi ba amma dai za ka iske nauyaye-nauyaye na ginin wannan sabuwar daular da ake so a gina ta yau gobe ko jibi ta yi mukawama da daular farisa ta mukawama da daular Rome ta iya ruguza waɗannan daulolin da a duniya a lokacin ba daula da ta kusance su a ƙarfi ma balle ta isko su balle ta wuce su suwa manzon Allah ya gina domin gina wannan daular sabuwa wadda za ta yi mukawama da azzalumar daula kafirar daula ta kuma iya nasara wajen ruguzawa za ka iske duk matasa ne idan ka kalla akwai wasu ɗaiɗaikun mutane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace su da da da keɓanta cikin wata maziya hadisin arhamu ummati bi ummati abu bakrin wa ashadduhum fi amrillahi a wani riwayan fi dinillahi umar wa asdaquhum haya'an Uthman duk waɗannan dattawa ne amma ya ce wa afraduhum wa aqdahum ali wanda ya fi kowa sanin hukunci shine sayyidina ali ibn abi talib to idan ka kalli wannan za mu iya ce maka kamar a wannan maganar wa mafi iya hukunci a cikin su Ali ibn Abi Talib zaka je kamar responsibility ne na chief judge na daular musulunci a lokacin Ali ibn Abi Talib lokacin da manzo Allah ya faɗi wannan magana akan shi bai shekara 20 ba ko 20 da dan wani abu amma a lafazin zaka kamar mas'uliya ta shari'a ta hukunci ta iya jagoranci an damka a hannun Ali ibn Abi Talib ba a faɗe shi akan Sayyidina Abubakar ba ba a faɗe shi akan Sayyidina Umar ba ba a faɗe shi akan Sayyidina Uthman ba waɗannan dattawa ne wa za a dora ma wannan responsibility din kamar ministan shari'a Ali ibn Abi Talib matashi manzon Allah ya ba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa aqra'uhum likitabillahi Ubay ibn Ka'ab Ubay ibn Ka'ab a lokacin shi ma matashi ne idan aka ce wanda yafi kowa karatun alkur'ani kamar ana so a jimlace maka wanda yafi kowa ilimi kamar a ce ministan ilimi ko kuma idan muka ɗauki alkur'ani a matsayin kundin rayuwa sai a ce shugaban majalisar dokoki matashi aka ba sannan ya kalli abu zarrin Allah ya ƙara masa yarda ya ce wa ma azallatil khadara wa ma aqallatil ghabara asdaqa lahajatin min abi zarrin sai na abuzar sai zama da shi kuma idan kana neman faɗa da cikawa wanda sufa ce ta jagoranci faɗa da cikawa ya ce a ban ƙasa ba kamar abu zarrin matashi ne to idan ka diba ko filin daga aka tafi aka zo wurin yaƙi za ka iske matasa su suka fi ba da gudunmuwa mafi tsoka na abdurrahman ibn Aufin ya ce lokacin da aka zo badar akwai wani abu da ya faru da wasu yara yan ƙasa da shekara sha biyar ya ce ya tsuma ni kwarai da gaske ya ƙara sanyawa na ƙara zabura cikin kula da lamarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce yana cikin daga a badar sai na ga wani yaro ya taɓa ni a gefe ce min baba da Allah ina ka san Abu Jahal ce na san shi Ya ce ina so idan ka gan shi ka nuna min shi niyyata in kashe shi Ya yace dan me yace saboda na je na faɗin munanan maganganu akan manzan Allah Ya ce sai na diba na ga dan yaro ne karami Mu'adh na Afra ya ce ɗayan gefe na sai na ji wani yaro shi ma ya taɓa ni ashe tare suka haɗa baki aikin da suka zo yi su biyu kenan ya ce shi ma sai ya mun magana irin ta wancan ya ce shi ma yaro ne bai kai shekara sha biyar ba yaro ƙarami ma'azu na amurbi da jama'a ya ce waɗannan guda biyun ya ce muna cikin wannan fira sai abu jahal ya gita sai na nuna musu na ce wannan ne abu jahal sai suka yi ta bibiyan shi suka yi ta bibiyan shi ƙarshe su suka same shi su biyu suka halakar da shi suka tafi su biyu suka je wajen manzan Allah har ma suna gardama cewa ni na kashe shi wannan ya ce a ya rasulullahi ni na kashe shi manzan Allah ya ce wane ne takobin shi ya riga sauka aka Abuja wannan ya ce ni ne wannan ya ce ni ne ba wannan ne tafasil din ba me muke me nake son in faɗa anan babban makiyin manzan Allah wanda har da zai mutu dan da suka jiya masa rauni sun zaci ya mutu sun wuce ashe da sauran yana jan damfara sai na Abdullahi ibn Mas'ud saboda kasan shi ba mayaki bane yana da irin jikin da ba zai iya dace masa da yaki ba amma idan aka tashi daga yaki yakan bi da irin kafiran da suka faffaɗi yana dan keketarawa ga wanne ne yake da ɗan sauran rai shi kuma ya ciro irwuka ya huda shi kawai ne ida kashin shi sai iske Abu Jahal yake ce masa ni kuwa me zai hana yanzu akan wannan halin da kake ciki ka bani sakon bushara in kai manzon Allah yace wace irin sakon bushara yace ka ka musulunta yanzu ya faɗa manzon Allah sai ce ni dai daɗin da na ji da kafin in mutu na ganka saboda da na mutu ban samu kowa ba da na mutu da wani bakin ciki guda ɗaya ina so a wa Muhammadu sako cewa ƙiyayyata da gabata da shi yanzu aka fara yanzu da zai mutu fa da haka wannan mugun makin da ya ƙarar da rayuwar shi cikin ƙiyayyar manzan Allah yau zai mutu sai ce duk abin da ya a baya taken lamba ne yanzu a fara aiki wayar yi nasarar kawar da shi babban azzalumi yara ƙasa da shekara goma sha biyar ashe idan ka kalli daur ɗin da matasa suka taka za ka iske daur ne na abun mamaki kwarai don haka wajibin al'umman da suke son kafuwa su ɗauki lamurransu su wazzafa matasa akan baiwan da aka yi kowane matashi yana da ita a ba shi dama a wannan baiwan ya yi abin da ya wajaba da irin wannan baiwan tashi lokacin da annabi yusuf alaihi salam aka ciro shi daga kurkuku aka ba shi minista na tattalin arziki ai matashi ne lokacin da annabi Ibrahim alaihi salam ya zo ya fara mukawama da daular babban kafiri na Marut ya kamata mu san wani abu na Marut ya fi Fir'auna mulki fa duk abin da ake faɗa Fir'auna tsaurin kai yayi sannan kuma annabin da yayi mukawama da shi an yi ta ambatan shi a cikin Alkur'ani fiye da kowane annabi shine annabi Musa dalilin Yahudawa to sai zamana a dole ambaton Fir'auna yawa amma duk duniya mutum hudu ne suka taɓa mulkin duniya daga mahudar rana zuwa mafaɗa musulmi biyu annabi Suleiman da zulkarne sai arne biyu Buft Nasar da Namarud to wannan Namarudin wanda a zamanin mulkin shi shi shugaban ƙasar duk duniya ne duk wani sarki ba shi ba hakimi ne wa aka turo yayi mukawama da shi matashi In na sami ina fatan kaga fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim dan haka matasa mu sani muna da daman da za mu iya yin muƙawama mu tabbatar da duk abin da muke son tabbatarwa kenan abin da ya wajaba na farko kawai shine mu mu fara ɗaukan seti mu san me ya kamata mu yi in dai muka san me ya kamata mu yi muna da hutsa wallahi za mu iya canja komai da haka matasa su ne kashin bayan kowace al'umma don dukkan gudunmuwa da fatan al'umma yana wuyan matasa ne. Akara makalla muna godiya bari mu koma ga bangaren Maulana, wani hanyoyi ya kamata matasa su bi domin ganin sun jajirce sun yi abin da yake wajibinsu? Bismillah ar-Rahman rahim sallallahu ala nabiyil karim. Alhamdulillah da farko eh, lalle muna godiya ga Allah da wannan haɗuwa kuma Allah ya saka da alkhairi maulana Imam Munir. ya ba mu dukkan hasken da ya dace akan abin da ya shafi wane ne matashi kuma wace irin dama ya kamata a ce an ba shi a gudunmawar da matasa ya kamata su bayar gudunmawa ce kamar yadda aka mana ishara a baya a dukkan fannonin rayuwa a ita rayuwa gaba ɗayanta ba a iya gina ta sai da ƙarfi da dabara Wayannan abubuwan guda biyu ƙarfi da dabara su ne abin da suke gina rayuwa suke kuma gina al'umma. mun sani Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana cewa ya gina ɗan adam a tsakanin rauni guda biyu da kuma ƙarfi guda ɗaya. Huwallazi khalaqakum ko hmm. min da'afin sun alamin ba da da'afin kowa sun maji alamin da'afi min da kowatin da'afan wa shaiba a cikin wannan ayar mu ga Allah ya nuna cewa ya halicci dan adam a rauni wato rauni na kuruciya da yarinta sai kuma ya canza shi daga wannan raunin zuwa ƙarfi ƙarfi na sarmantaka da kasancewarsa matashi ashe a daidai wannan lokacin ne ya kyautu a ce ya ba da gudunmuwansa a cikin al'umma wata rana a sayyidina rasulullahi ya game da abu musa al'ash'ari eh, da wasu matasa tare da shi sai mazala Allah ya ce ala kulli musulmin sadaka wato kowane musulmi kowane mutum da yake cikin ku nan akwai gudunmawar da ya kamata ya bayar don lafazin sadaka shine irin gudunmawar da ya kamata mutum ya bayar to a wani majal ya kamata mutum ya ba da gudunmawa da zaran an ce gudunmawa abin da tunaninmu yake tafiya shine ka ɗau kuɗi ka bayar ko abin da ya kama da haka sai abu musa al'ashari ya ce masa fa lam ji ya rasulallah mm. idan mutum ba shi da abin da zai bayar to wace irin gudunmawa ya kamata ya bayar a cikin al'ummarsa shi bai da kuɗin da zai bayar kaga kamar anan yana so a ƙara tafsiri da sharhin menene gudunmawar da za a bayar ɗin sai manzo Allah ya ce ya amalu bi yadayki fa yanfa'u nafsahu da farko matashi abin da ake so ya yadda da cewa bai wadda Allah ya bashi gwargwadon fikirarsa tunaninsa ƙwarewarsa a rayuwa ya tashi ya yi aiki da hannayensa wannan aikin da zai yi da hannayensa zai ba wa kansa da kansa gudunmawa na canza rayuwarsa ya zama wani mutum mai amfani a cikin al'umma don idan aka ce ya yi aiki da hannayensa a ƙarƙashin wannan akwai gudunmawar da zai bayar da waɗannan hannaya, ta fuskar kimiyya ne ta fuskar fasaha ne ta kowane irin fanni na ci gaban rayuwa amma matashi a ce a lokacin da yake kan ganiyar ƙarfinsa ya zama kullum da safe zai fito ya zauna a wata inuwa in rana ta same su su ƙara canzawa sannan idan dare ya ya tafi gidan kallon kwallo kawai ya yi kallon kwallo ya kwanta ya yi bacci to wannan yana tabbatar da cewa shi ba memba ne a cikin al'ummansa ba. A karan makalla da ka zo wannan gaba ya tuno min da sautari da yawa matasa musamman na wannan jiha tamu sun raja'a ne akan abubuwa da rashin neman ilimi rashin tashi a yi sana'a rashin abun nan sun mayar da hankalin su gun abubuwa irin na abubuwa dai wanda bai dace ba da kamar yanzu a garin nan ya ya zama baka isa ka tafi kana waya ba da abun nan za a kwace ma waya a yayyan kaka to muna samun kalubale ga matasanmu a wannan gaba kuma dukkan waɗanda za ka ga suke wannan ayyukan za ka samu matasa ne shekara sha takwas ashirin da ɗaya kai ba wanda yake wuce ma ashirin da biyu daga wannan gaban ne zuwa zuwa ƙasa za ka ga abubuwan yana tasiri maimakon a ce lokacin da ya kamata matashi a ce yana neman gurin neman ilimi ko kuma makaranta ko kuma wani gun haja na sana'an shi to amma wannan lokacin ne za ka ga yana shashanci zuwa dukkan da bai dace ba da sauransu to a wannan gaban kuma wani kira za ka yi ma matasa ko shawarwari da Na'am. To wannan ita ce gabar da nake magana a kai hmm. ya danganta asali da irin tarbiyyar da mutum ya samu. Hmm. A tarbiyyar da ka samu da irin ginin da aka yi maka shine zai sa ka zama memba a cikin al'umma ka san abin da za ka iya amfana jama'a da shi na ɗaya kenan. Hmm. Sai eh, Abu Musa Al'ashari ce to idan mutum ba zai iya aikin da zai taimaki al'umma ba misali bai da ilimin kuma bai samu tarbiyyar ba to ya zai yi. Ma'aikin Allah sai ce to ya zama a cikin al'umma idan ya ga wani mabukaci. ya na taimaka masa ka ga dattijo da kaya ka taimaka masa ko dai wani abu da ya kama da haka sai ce to idan bai da damar da zai iya haka fa sai ce to ya zama mai ba da umarni da kyakkyawan aiki ko hani da mummunan aiki sai ce to idan ba shi da ilimin da zai iya umarni da kyakkyawan aiki ya hani da mummunan aiki ya zai yi manzon Allah ya ce alal aƙalli a cikin al'umma a matsayinka na memba na al'umma ya zamo ka tsare sharrinka daga afkawa mutane wato kar ka zama memba a cikin al'umma sannan ka zamo sharri a cikin wannan al'umma ɗin ah, abin da yake faruwa shine kamar yadda na faɗa wani irin tarbiyya aka ba wa mutum tun yana ƙaramin yaro dole iyaye su kula akwai matakai na tarbiyya ɗan adam wanda kulawar da aka ba wa mutum da gina tunaninsa shine abin da zai sa idan ya zama matashi matashi da muke magana shine daga lokacin da mutum ya kai shekara sha biyu daga lokacin da aka ce yaro ya kai akalla misali mu ce ya kai matakin da ya kamata a ce yana jewa to a daidai wannan lokacin ya kamata a kalli ittijahin yaro a ina yake na farko su wane ne abokansa wannan yana da kyau iyaye su sa wannan a ma'aunin tunani domin akwai fiya group a majmu'atul qurana matashi daga shekara sha biyu har zuwa shekara ashirin da biyar tasirin mai abokaina suke yi mai abokaina za su faɗa min ya fi tasirin faɗin mahaifi da mahaifiya a wajensa. To wannan ta sa duk lokacin da aka ga yaro ya karkata cikin waɗansu members wani group na wasu matasa da ba a gamsu da tarbiyyarsu ba, ba a gamsu da tunaninsu ba, yana da kyau a ce iyaye sun yi gaggawar cire ɗansu daga irin wannan majmu'a ɗin zuwa ga inda a zai amfane shi. Kamar yadda kai maganar neman ilimi, dukkan mutanen da ake kallo a matsayin abin kwaikwayo wanda yanzu nan maulana ya bamu misalansu mm. mutane ne wanda a farkon rayuwarsu sun karar da lokacinsu wajen neman ilimin da za su amfani al'umma da shi shi kuma kamar yadda kullum ake faɗa mana tashi in nemi ilimin da zan amfani al'umma da shi wani abu ne wanda lokaci bai ƙware min ba mu ajiye ma maganar mu ce ta fuskar addini idan muka ce ilimi anan ba wai muna nufin ilimin addini kawai ba hatta shi kansa ilimin rayuwa mutanen da suka canza rayuwa suka gina abin da aka gina kullum ina faɗa wa 'yan uwa tarihin rayuwar ɗan adam ba zai taɓa mantawa da baitul hikima house of wisdom wanda wanda tun daga lokacin harunan rashid aka fara assasa shi manyan mutanen da suka ba da gudunmawa wajen ginuwar wannan wajen turawa suna faɗa a koda yaushe wannan house of wisdom ɗin da aka samar a baghdad yana da irin gudunmawar da ya bayar na farfaɗo da harkar ilimi a turai da kuma canja turawa daga halin da suke ciki na dugun jahilci zuwa haske na ilimi to lalle idan aka ce kamar yadda imam ya faɗa an assasa wani abu na alkhairi ba a samu matasan da za su ba da gudunmawa ba to lalle za a samu damuwa matuka ita kuma gudunmawa ba za a taɓa samar da ita ba dole sai mun san a wani mataki za mu iya ajiyewa matasan nan wani irin ilimi za mu basu kuma idan mun basu ilimin ya za a yi mu taimaki wannan ilimin nasu don su iya ba mu gudunmawa a cikin rayuwar mu? To masha Allah muna godiya za mu dawo gare ka Maulana. Masu sauraro karku sha'afa kuna tare da Nas FM Yola mai watsa shirye-shiryenta akan mita da 89.9 muryar al'umma a wannan lokaci inda muke tare da manyan bakinmu a cikin wannan zaure. Kafin mu ba da mu buɗe layukan waya za mu saurari diwani na yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga bakin wani hazikin matashi waton Shehu Nura wanda zai ɗan taɓa mana kafin nan mu dawo gare ku masu sauraro fakar makalla عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب جمعت وجودا هيبة وجلالا وأبصرت من ذا بهجة وجمالا جمالك أنس هيبة ومحبة فأنت أتم المرسلين كمالا وكلهم حاز المكارم والعلا وما كالإمام الهاشمي خصالا محمد يا خير الأنام وسيلتي هباك إلهي ما يفوت مقالا وأنت وهبت البيض والصود فانتهى إليك خديم الرام منك منالا وعنيك خير العالمين وصيلتي منيلي لدى اليوم الرهيب نوالا وتيمني حبيك صرت مجمجما على البر والأجوار وصالا فغادرت أوطاني وأهلي وأسرتي أجوب الفلا لم أشك قط كلالا بخولخ طورا أو بيوف ومرة بفارس دار الفاسقين كسالا ببلجيك يوما ثم يوما تجولا بقاهرة عبدي هناك جمالا لعبد الملك القرم قد جئت موهنا وما لندن أبقي فهبها خيالا ببيروت عنه الصين بالشرق خادما رسول إله العرش وهو تعالى صلى muna godiya duk da dai abun na matasa ne hmm. to al'amari na manzon Allah shine shugaban matasa da duk wani halitta baki ɗaya masu sauraro bari mu dawo gare ku za ku same mu akan layukan wayarmu kamar haka sifili takwas ɗaya sifili shida takwas takwas sifili sifili tara hudu ko kuma sifili takwas sifili biyar ɗaya hudu ɗaya ɗaya shida bakwai sifili masu sauraro ina gani ana ta kira na a layina ba ta layina za a kira ba ta wannan layuka da muka faɗa insha Allahu muna tare da maulana dukkan tambayan da kuke da shi in Allah ya yarda za su amsa mana a wannan shiri mai albarka na matasa bari mu je ga kiran mu na farko assalamu alaikum wa alaikum salam da wa muke tare ne? wa alaikum salam da wa muke tare to wannan baya tare da mu bari mu ɗauki na bayan shi Assalamu alaikum. Da wa muke tare? Wane? Yawa kaɗan ɗaga muryan Malam Abdullahi. To, shi nan dai wayan ɗin. Sai ka ɗan ɗaga muryanka network ɗin yana ɗan mana tutsu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To wannan ya sauka. Sifili takwas ɗaya sifili shida takwas takwas sifili sifili tara hudu ko kuma sifili takwas sifili biyar ɗaya hudu ɗaya ɗaya shida bakwai biyu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam da muke tare. Wane? To Malam Muhammad, ka ji maudu'in da ake gabatarwa ne eh, ne. Na. Mm. Mm, to muna godiya da fatan yana jinka. Assalamu alaikum. السلام عليكم عليكم السلام اهلا بركه يوا بركة الحمد لله دوامك يا تاري آمين آمين آمين آمين godiya malam Muhammad. Maulana ɗaji abin da ya faɗa ya ce yawanci matasanmu suna cewa za su samu abu ba tare da sun sha wahala ba. shine yake kira ga mai sauraro wai ka ƙara jawo hankali ga matasa saboda duk abun da za a yi a rayuwa sai an sha wahala da zai yi kawai rana ɗaya ka ce ka tara ko kuɗi ne ko ilimi ne ka ce rana ɗaya kawai kana nema ka samu ba. To, to, to wannan hmm. kam da fari ya fahimci cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da iko ya yi komai hmm. amma sai ya kawo wasu tsarori wanda ake ce musu a sunan kauniya hmm. duk abin da ka gani ai Allah fa a cikin komai nashi yana cewa inna ma'amruhu iza da shay'an an ya kula lahu kun fayakun hmm. amma a haka sai kawo asbab ya sa majaril aqdar min wara'il asbab to waɗannan asbab ɗin ba wanda isa ke tasu misali manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne fa wanda Allah tabaraka ta'ala ce wa'allamaka malam ma takun ta'lam wa’allamaka takun idan muka ɗau misali akan ilimi kenan manzan Allah da kanshi ce ni na sanar da kai anan ba mu ji labarin Jibril yana ina ba Allah ce na sanar da kai ya Rasulullah sannan manzo Allah yake faɗa lokacin da ya je Isra'i da Mi'raji Allah baraka wa ta'ala ya tambaye shi ka san fi fi ma yaktasimul mala'u ala manzo Allah ce ban sani ba ya ubangiji na yace sai ya dora tafin shi a kirji na sai na ji wani sanyi fa allamani ilmal awwalina wal akhirina wa zadani ilman an rike wannan ashe manzo Allah ilimin shi amma dan a nuna maka tsarin rayuwa a cikin asunan kauniya sai an nema sai aka ce jibrilu ne yake zowa yake karantawa annabi sannan dan a nuna maka sai an ɗan sha wahala ranan farko da ya zo zai karantar da shi ce ikra ya ce ma ana bikarin me ya faɗa ya ce ɗauka ta ya yi ya sanya ni a fukafukin shi ya matse hatta balaga minniyar jihad hmm. sai da nan matsu sannan ya sauke ni ya sake ce min ikra na ce ma ana bikari ya sake matse ni a jikin fuka fukafukin shi har sai da na ji na takura ya sake wannan fa me ake nuna maka wanda Allah ne yake sanar da shi amma yau gashi a hannu wani malami sunan shi Jibrilu hmm. yana koyar da shi yakan cewa idan na ce ban iya ba ma sai ya matse ni To annabi Muhammadu kenan wannan yana nuna maka ashe ba yadda za a yi ka yi kwance ka ce kana so ka zama malam hmm. a'a sai ka motsa ka wahala to waƙis ala zalika dukkan wata falala Allah ke bayarwa amma sai ya labar da ita a bayan wani sababi hmm. dan ya bar mutane su yi aiki wal imalu Allah yana son mutane su yi aiki fasirallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun hmm. da haka ba yadda za a yi in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake ansa daga Allah kai tsaye amma a zahirin tsarin rayuwa aka ce ga jibrilu ne yake zuwa yana karantar da shi har ma wani lokaci idan yana karantar da shi sai yayi ta gaggawa suna rige rige wai dan kar ya manta wani abu dalilin saukar la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayana don haka duk wannan ana nuna mana makarantar manzan Allah hmm. sallallahu alaihi wasallam ai wata rana ko ba jibrilin ya dawo shi kuma ya zama dalibi a wajen manzan Allah ba hmm. bayan ma na hada julusin inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tala alai na rajulun zuwa karshe fajjasa fa fa uh, da rukubatai ila rukubatai wa da'a fayya ala fakhizai shi kuma wannan yana nuna mana a lokacin da kake neman ilimi ta iya yiwa malamin ya matse ka amma kai kuma ana son kai ladabi hmm. duk wannan ya koya mana dan haka kulasar zancen yan uwana matasa duk abin da aka gani wani ya zama ƙoƙari yayi sai Allah ya datar da shi lokacin da Allah ya datar da shi kuma kar ya ga kokarin kanshi sai ya gode wa Allah akan falala ce ta Allah kila wasu sun yi linkin kokarin shi dubu ba su zama abin da ya zama ba amma dai ibtida'an ka kwanta ka linki ka ce kana so ka zo mai kuɗi baka yi fita kasuwa ba kana so ka zo malami wata rana ina tunawa an tambayi malamin Professor Ibrahim Makari hmm. cewa akarwa kallawo ina so a bani addu'an da zan samu kuɗi sai ce ka tafi kasuwa hmm. a nan karatun national ba da wani daɗewa ba yan watanni kaɗan ne sai ka tafi kasuwa shine addu'ar neman kuɗi hmm. to da haka matashi ka sani duk abin da kake nema tsayawa za ka yi kai aiki dan ka same shi ba a samu abubuwa kwace masha Allah na godiya to ga sakonni dai suna ta shigowa ga wani ya turo min sako ya ce don Allah muna roƙon malam mun ji daɗin karatun da ya yi jiya a Nasarawa kuma tunda yanzu yana gidan rediyo don Allah ya taimaka ya ƙara gaya mana menene ma'anan ƙafilatul muhabba da kuma abubuwan da ƙafilatul muhabba take yi ko kuma za ta cimma to amma kafin a amsa wannan tambayan bari mu ɗauki kira ɗaya ko biyu a nan assalamu alaikum da muke tare Wa alaikum salam da wa muke tare. Na'am. Na'am. Yawa muna jin ka Suleiman ko? Mandara. Mandaran nan ba na jin shi mai kyau. bari mu ɗauki na bayan shi kafin nan mu dawo ga maulana assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah da wa muke tare wane to malam abdulhamid damsa to malam na ka yana godiya to allah ya saka da alkhairi amin muna godiya to akaramakalla bari mu dawo nan dai gashi nan sakonni suna ta shigowa na fatan alkhairi ne assalamu alaikum malam muna muku fatan alkhairi muna jin daɗin karatuttukan da kuke yi da kuma ƙara mana ilimi allah ya saka da alkhairi kuma allah ya mayar da ku gida lafiya wannan kuma ta ce assalamu alaikum sunana maryam daga yola ina muku fatan alkhairi sai wannan kuma ta ce assalamu alaikum sunana aisha daga fufore muna muku ban gajiya da dawowa kuma allah ya kara muku basira allah ya da ku gida lafiya to muna godiya kuma su ma suna godiya da fatan sun ji kar makalla mun dawo gare ku maganan da sakon da wani ya turo mana ya ce ya ji daɗin karatuttukan da kuka yi jiya a masallacin nasarawa kuma yana roƙo don allah a sake gaya ma masu sauraro menene kafilatul muhabba to alhamdulillah kamar yadda a jiya muka dan yi ƙarin haske game da abin da ya shafi kafilatul muhabba kafilatul muhabba mu'assasa ce diniya islamiyya wato foundation ne gidauniya ce ta addinin musulunci wanda ɗaya ne daga cikin ƙoƙari da hoɓɓasa na manyan malamanmu a wannan ƙasa wanda shi ma ramzi ne wato wani manuni ne na ɗaukan darasi a cikin rayuwar matasa a yau wato maulana shak professor ibrahim ahmad sa'id makari duk wanda ya san shi ya san shi cewa bawan Allah ne da ya karar da lokacinsa da tunaninsa a kan taimakon al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan mu'assasa wannan gidauniya maulana ya samar da ita da manufofi na ya haɗa ƙaunar juna tsakanin al'ummar manzan Allah shi yasa ma ake kiranta da suna ƙafilatul mahabba wato ayari na masu yaɗa soyayya tsakanin al'umma A kasancewar mun wayi gari yau al'umma tana cikin yanayi na gujewa juna yawan gaba fada ta fuskar kabilanci fada ta fuskar addini ta fada ta fuskar abubuwa da yawan gaske ita kuma rayuwa addini ya gina ta akan cewa ba za ta taɓa yin nasara ba sai an ajiye kabilanci an ajiye maganar bambance-bambance tukuna za a iya gina al'umma ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu wannan ta'aruf din sanayya tsakanin juna tsakanin kabilu dan gina rayuwa ba zai yi ba sai an yaɗa ƙauna tsakanin su to Maulana ya assasa wannan gidauniya da nufin a haɗa kan musulmi dan su amfani junansu su amfani rayuwarsu su amfani al'umma sannan su ciyar da addininsu gaba sannan abu na biyu a yada ayyuka na jin kai ta fuskar kaiwa tallafi ga mabukata wanda yanzu nan maulana ya faɗa mana a wannan tallafi ga mabukata ɗin yana da alaƙa da tufatar da su a lokacin sanyi yana da alaƙa da ciyar da su a watan ramadan yana da alaƙa da tufatar da marayu a lokutan bukukuwa na sallah har ma da abin da ya shafi ziyara asibiti domin tallafa wa marasa lafiya da taimakonsu wannan ta fuskar a, a taimakon masu rauni kenan da kuma taimakon waɗanda suke masu bukata sannan kafilatul muhabba gidauniya ce da ba a barta a baya ba ta fuskar ba da gudunmawa ga ci gaban rayuwa da kuma daidaita muhalli na al'umma shi yasa tana da wani initiative ƙarƙashinta da ake kira da environmental protection initiative wato um, wannan an samar da shi ne don ba da gudunmawa akan gyara muhalli aikinsu kullum duk ƙarshen wata sharewa masallatai da gyaran makabartu da kuma ba da gudunmuwa da nusarwa akan haka sannan a gefe guda duk shekara kafila tana da wata rana da take matake da environment day wato ranar kula da muhalli wanda ana fita a faɗin najeriya a duk inda branches na kafila suke a kowane branch zai fita da wasu adadin bishiyoyi domin dasawa da kuma shukawa ko da ke wannan aikin ya zama kusan ma yanzu a shekara gaba ɗaya ake gudanar da shi ina tsammanin in muka ɗauki wannan janibin da kuma janibi na da'awa wanda da'awa ta kafila tana da bambanci da tsarin da'awa wanda aka sani ba wai magana ce da baki kawai ba da'awa ta kafila da'awa ce ta mu tashi mu yi aiki kowa ya yarda cewa shi ambasada ne na kawowa sauyi a cikin al'umma ta hanyar ba da tallafi da gwargwadon abin da Allah ta'ala ya ba shi baiwa na ilimi ko na ƙwarewa a kowane irin fanni a rayuwa wannan ta sa take da tsarin ziyarce-ziyarce na kaiwa ziyara ga masana da manyan malamai ba tare da la'akari da cewa wannan mutumin yana ƙungiya kaza ko yana ƙungiya kaza ba muna so ne mu rayu tare da bambancin tunani da bambancin addini da bambancin fahimta mu rayu muna masu ƙaunar juna kamar yadda dai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya assasa irin wannan tsarin bayan hijirarsa ya koma garin madina ya kira yahudawa da waɗanda suke kiristoci da waɗanda ma ba su da addini aka tsara tsarin zamantakewa a garin madina da sunan wasiƙatul madina to lalle a kafilatul mahabba tana tafiya akan irin wannan tsarin ya zan rayu da mutum tare da saɓanin fahimta ta da shi don mu amfani junanmu mu amfani rayuwarmu a gefe guda kuma tsakanin musulmi mu yadda da cewa maslaha ta addinin musulunci ita ce a gabanmu fiye da maslaha ta so abin da zuciyarmu take so ko kuwa maslaha ta ƙungiyoyinmu ko abin da ya kama da haka to wannan ina tsammanin a takaice shine abin da ake nufi da qafilatul muhabba da kuma manufofin kafilatul mahabba. Daga ƙarshe ganin lokaci na hararen mu wani kira za ka yi ga matasan. Wallahi kiran da zan yi ga matasa shine dai abin da na faɗa al-mu'min al-qawiyyu khairun anfa min al daif wato mumini mai ƙarfi da ke amfanar al'umma a wajen Allah ya fi wanda yake mai rauni matasa kowa ya tashi mu sani cewa lalle dukkan mutumin da ya tashi ya yi ƙoƙari ya ƙarar da lokacinsa cikin ya zai gina rayuwarsa da yadda zai taimaki al'ummarsa to tabbas zai zama tauraro a cikin al'umma dukkan mutanen da muke gani sun zama taurari a rayuwa sun zama taurari ne ta hanyar tunani mai kyau da gina rayuwa mai kyau da kuma irin gudunmawa da suka bayar tsabtatacciya ka zama kar ka zama ƙari a cikin al'umma ka zama mai karawa a cikin al'umma mu sani kyawawan ayyukanmu za su dawwama ababen ambato ko da jukkunan mu ba sa nan a tsakankanin al'umma saka da alkai daga ƙarshe maulana wani kira za ka yi ga matasan to kiran da zan yi ga matasa daga ƙarshe shine na farko su san cewa fatan al'umma gaba ɗaya yana wuyansu to don haka wata amana ce a wuyansu su zama irin matasan da addini yake bukata rayuwa take bukata addini yana bukatar matasa masu riko da addini da ɗabi'un addini wanda a ciki akwai gaskiya a ciki akwai amana a ciki akwai tausayi a ciki akwai kyautatawa a ciki akwai adalci da aje komai a inda yake irin wannan matasan su muke bukata da haka kowane matashi ya ji a ran shi cewa zai zama irin wannan matashin da al'umma suke bukata na biyu idan sun zama haka su kuma yi ƙoƙarin samar da wani generation a ƙasa da su wanda ya fi su nagarta duk abin da suka zama yanzu su yi ƙoƙari generation ɗin da ke ƙasar su to kuma ya fi su wannan nagartar idan gaskiya suke takama da ita yanzu na ƙasar su su fi su gaskiya ba su kasa su a gaskiya ba in adalci in tausayi in kyautatawa don haka ta ya za a samu wannan sai sun canja mu'amalar auratayya sai sun canja mu'amalar reno wannan ba lokacin da zan kusa a ciki amma dai kawai idan suka zama nagartattu yanzu to amana bata ta takaita akan wannan ba su yi ƙoƙarin kafa wani generation ƙasa da su masu wannan nagarta ko fiye da wannan nagarta in sun zama haka sun sauke wajibinsu da addini ya buƙace su su zama da insaniya ta buƙace zama in sun zama aka sun haka to sun ci amanan al'umma sun ci amanan addinin su kuma sun halakar da su to muna godiya Allah ya saka da alkhairi daga nan muna sanar da yan uwa musulmai za a gabatar da maulidin wanda maulana zai gabatar a anguwan shinko zawiyar malam hassan dangata anjuma da misalin karfe takwas na dare masu sauraro iya abin da za mu iya kawo muku kenan a wannan lokaci a madadin nas fm yola mai watsa shirye-shiryenta a kan mita 89.9 sai manyan bakinmu da muka gayyata irin su munir adam koza da kuma idris usman ahmad sai kuma muke cewa ni Anas Lawan Shuaibu na Bagar A sai ka faɗi yan rakiyar mu. In ko ba haka ba in faɗa Malam Jamilu edita na Khalifa TV, Malam Bello da Malam Ali Sufi ka riga ka faɗa da Malam Ibrahim Mubi coordinator na Kafilatul Muhabba Mubi local government branch da aboki na Malam Adamu Jada gashi na ga muna program ya shigo yanzu. <laughs> To a madadin su duka sunana Anas Lawan Shuaibu na Bagar mai ta'aliki nake ma masu sauraro fatan alkhairi বিসালাম আলহামদুলিল্লাহ